majalisa muke eh, yaɗar masa'a. Alhamdulillah, salamu alaikum. Ya ganka da sauri kamar an koro ka. Kai dai ka bari kawai tulu. Ai sauri nake yi in zo in sanar ma. Eh da aka yaya. Ina tulu. Tulu za ka iya tuna kwanakin baya akwai wani bawan Allah da ya dinga bi makarantu makarantu masallatai masallatai yana taimako. Ka ɗaya ka yi nazari da kyau akwai wanda ya zo dinga iban matasa yana ba su aiki wanda ya taba zuwa ya dinga taimaka ma da mutane talaka wanda ba su da ƙarfi yana biya musu kuɗin makaranta tana dai tuni? ko ko ko a honorable sama'ila ko fara aniya fara aniya haka yake honorable sama'ila fara aniya Allah ya yi honorable malam sama'ila fara aniya eh. ya ƙara lashe zaɓe na primary election shi ya sa hauta wazirin waka eh. ka san mawakin nan fa akwai hazaƙa kai akwai hazaƙa ka san yau waka shi na dinga ji tun safe ta fara aniya to ai dole ne dama ai baka ji an ce fara aniya ba fara aniya kuma ya ce ai to kaga dai ku ne da ta dai a unguwa gaskiya ne ba sai an gaya muku waye fara aniya ba a fara aniya ba sai an gaya muku waye bayan mun tsaya ma muna ba kan wahala ba tunda da ya gani yanzu an yi zaben primary election ya lashe zaɓe to ai ku kanku kun san waye fara kuma dan hala ake halacci eh, insha Allah kuma fara aniya aniyarsa ta alheri ce mu ma muna tare da fara aniya kuma shi in fara aniya a yana tare da malam Nasir Ahmad a dala ka bari a to ai shi ma yana tare da ubalan ubasani gwamnan mu da sanata mu nan 2019 insha Allah Allahu akbar idan ka duba ga irin taimakon da fara aniya yake shine gina makarantu eh shine taimakawa da makarantu kujerun zama haka yake shine ziyartar asibitoci haka yake idan kai ce matashi bai da aikin matasa ga kwanaki nan ana cikin mawuyacin hali nan shi ya taimakawa da almajirai da abinci kula kula e daro daro na abinci azumi in yazo in kaje gidan marayu ya kake gani ba a matsalar kunu da kosai shi kafan nan ga dan nama a kai fara'a ne fara'a ne to shi yasa ga muna ƙara sanar da mutane eh kada fa mu canza gaskiya fara'a ne nan fara'a ne muna nan ɗari bisa ɗari tare da fara aniya. Ni yanzu zan wuce. Za ka wuce? To in Allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da sha tara. Kada ku manta gwamna Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i. Kaduna ta tsakiya kuma sai Malam Ubasani. Kaduna North kuma. Malam Sama'ila farar aniya. Farar aniya. laya kai na ji daɗin wannan abu na ciki to insha Allah eh, na ji daɗi da wannan zance malam Sama'ila fara aliya eh. muna dai ta buga kafa mun turje mun turje kuma ba kamata ne a turje mu eh, a duba yanda muke cikin <laughs> yan abin hawa muna muna ka duba kafan nan a sati sai in cinye takalmi kafa tara yanzu ba ga shiga cinye wani to kaga ko aka samu mashin <laughs>